الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ديغا وتنبيار شكرة دبو دير دريه دودة تلاتين دتكو سجرية wanda shi ne ya dace da ashirin da tara ga watan ɗaya shekara ta 2017 miladiya muna darasi na ɗari sha shida. a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Sunna da ke kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Nigeria da taimakon Allah maɗaukakin sarki za mu ɗora kan gabar magana da muke yi dangane da hujjoji da dalilai da ashik nasiruddin albani ya kawo wani littafi da yake haramta yin sallah a cikin makabarta haramcin yin sallah a cikin makabarta ko haramcin gina masallaci a cikin makabarta idan za ku iya tunawa a baya can mun karanta a satin da ya gabata cewa an kawo kisar cewa akwai wata baiwar Allah da Allah ya mata rasuwa mai share masallaci sai sahabbai suka yi mata sallah da daddare suka je suka binne ta annabi bai sani ba alaihi salatu wasalam salam sai daga baya yake tambaya yake cewa ina wannan baiwar Allah a wata riwayar wani mutum ne bakin mutum to koma wanne dai sai suka shiya manzan Allah dare ne ya yi fakarihina an ka muka kyamaci mu tashe ka sai shi a nuna mun kabarinta aka nuna masa ya je mata sallah ko ya mata addu'a to anan mun kawo magana cewa wasu malamai sun tafi akan cewa idan sallar wato jana'iza ce ga wanda ba a yi masa sallah ba ko kuma wani bai samu damar yi wa gawan sallah ba zai iya zuwa kabarin bayan an binne shi mamacin ya je masa sallah to a nan gurin sai mala albani yake cewa wa fi ma kala hufi salatil janazati nazarun maganar cewa an halatta kai tsaye a je a yi sallar jana'iza a cikin makawarta hatta sallar jana'izar ma akwai ta cewa ba kawai haka kawai za a saki halaccin ba na farko da ya ce la nassa ala jawaziha fil makbarati walau kana ibn hazmin min alqa'ilin bil qiyas la annahu qasa zalika ala salati ala al babu wani nasi karar da ya nuna halaccin yin sallah ta jana'iza ku kula da maganar halaccin yin sallar jana'iza a filin makabarta ya ce da ibn hazan yana magana ya ɗauki ra'ayin ko ya yadda da kiyasi da sai mu ce da shi to za mu ce ya yi kiyasi a kan yin sallah a kan kabari kenan kamar me me mana yin sallah a kan kabari yin sallah wa kabari guda ɗaya tun da kaga shi wannan ba annabi zuwa aka yi aka yi sahu aka daidaita sahu aka kabbara aka yi sallah a cikin makabartar nan ba wannan kabari ne guda ɗaya ya fuskance shi ya masa wannan sallah ya fuskanci alƙibla ya sallar in ma sallah ne ko addu'a to sai dai shi ibn hazan ma bai ma yadda da kiyasi ba kwata-kwata wa salatul janazati fil makbarati khilafu sunnati a ɗauko sallar jana'iza gurin gumɗinta a yi ta a cikin makabarta don fakewa da wancan hadisin na wannan mata da ta rasu annabi ya je mata addu'a ko mata sallah a kabarinta kula a kabarinta to wannan fa ya saba wa sunna cewa a fake da wannan a rinka mai da yin sallar jana'iza a cikin makabarta ya saba wa sunna annabi bai ce ai ba to me bambanci tsakanin yin sallah a kabari